nan yin dabi hadisi wa samsaka bi sunnatihi ila yawmid din amma alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تفهيم المتفهم عن موقف السادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جاء البشر المريسي فنزل بشر المريسي يزو وكان أبوه يهوديا يا كسر بشر المريسي بابنش بيهودي ne fada'a ila alqawl bi khalqi alquran shi ma sai kira da ainihin ra'ayin cewa qur'ani halitta ne ma annahu lam yudrik jaham as-safwan bin safwan ita cewa shi din nan bashir almarisi bai riski jihar birnin safuwa ba bai zamani da shi ba Allah ya dahu ilaiha na hawan min arba'in sana sai zaman to yana kira zuwa ga wannan mummunan aƙida kwatankwacin shekara arba'in ba shekara arba'in yana kira zuwa ga wannan mummunan halitta a mummunan aƙida cewa ƙur'ani halitta ne fi والعلم في ذلك الكتب إذا زمن جو littattafai تولف الاستفتفي هنا تولف الاستفتفي أكون انظر تاريخ بغداد كذوبة تاريخ بغداد مجلدين بقوي شابينا في كل ديان كذوبة لسان الميزان شابينا مجلدين أكو شابينا ثلاثين وثلاثين دقيا ثم جاءت المتزلة سنزل المتزلة كذوب وتبنوا هذه العقيدة كيف تقدر تشونا عقيدة المتزلة وتقدر كيف تقدر تشونا عقيدة كيف تجرى زوا غريكا ونشرق في نشرها كما تقدر نشاهد وجن يادا كذوب wa isha'atiha duk da ya daka wa mimman zada fi nisha'ihim wa quwwatihim annahum wajadu min khulafa'i bani abbas daga cikin abin da ya kara wajen nishadin su da karfin su shine lalle sun samu sun samu daga daga khulafa na bani abbas man tahammasa li hadhihi al-aqida wanda yayi hamasa da wannan aqida daga cikin na bani akwai wanda suka ɗauki wannan ra'ayi da karfi wa da وأرغبهم في تعذيب وإيذاء على تعذيب على تعذيب وإيذاء من يأبى هذه البدعة نعم ودفع المسلمين wato wanda kuma wanda ya tunkuɗa sauran musulmi ya tura على تعذيب wa argabahum ya faɗaitar da su akan azabtarwa da cutarwa eh wato da cutarwa ga wanda yake wannan da'awa sai zama duk wanda yake wannan da'awa su wa'annan sarakuna suna azabtar da shi wasu cutar da shi amma hasala jalil ahmad bin kamar yadda ya faru ga imam mai daraja ahmad bin hanbal rahimahullah wa fa fi fitna azima imam ahmad ya auka cikin fitina mai girma walakin fi nihaya nasarahu allah sai dai a ƙarshe Allah ta'ala ya taimake shi wa kuma ya tabar da makiyansa an gano wannan ku to kaga irin su imamu ahmad irin su ne muke bukata a wannan zamanin malamai wanda za su rike akidar su da kyau kuma su karanta da ɗalibai wannan akida sannan ba mu da hana an gane ku wato idan sun ce za su yi sunna to ba sa sassauci da duk wannan bid'a an gane wannan ku za su fito fili su nuna su ahalin sunna ne za su fito fili su kudurce akidar su sabanin malaman yanzu sai ga malami yana da awon sunna amma kuma za ga cewa alaƙar shi da yan bid'a za ka ga yana sakin jiki ga yan bid'a kai bil hasali ma zai zo ya gayyato yan bid'a sannan ya nuna cewa aqidar su bai da matsala ya nuna cewa aqidar su bai da matsala kamar irin yadda muka yi bayani a wato kwanan wato yan kwanaki da suka wuce irin abin da ya faru mai ban mamaki kwarai da gaske a ce wani malami a kano ya zo ya gayyato wani dan bidiya a kaduna dan bidiya wanda yake inkarin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin izgili ga sahih bukhari yana izgili ga sahih muslim kai yana izgili ga hadisai yana kuma izgili ga malaman hadisi yana suka imamul bukhari yana suka imamul shafi'i yana sukan ahmad bin hanbal yana sukan nasiru dinin albani kai duk wani malami wanda yake da alaka da hadisi wato shi din nan yana tsananin kiyayya a gare shi Haka nan ya cusa wa mabiyansa in malaman hadisi sannan ga miyagun akidu da ya kudin cewa kanshi amma wannan bawan Allah ya gayyace shi ya ba shi dama ya yada akidan shi an gane ko sannan kuma haka samu wani wanda ake garan ana kiran shi imamu ahli sunna wal jama'a kaga wannan suna imamu ahlus sunna wal jama'a ya kamata a ga ɗabi'an shi irin na imamu ahmad ne wajen ƙyaman bid'a da kuma tsayawa sosai kyam akan sunna sai ga wannan malami mai kira zuwa ga bid'a yana sukan hadisan manzon Allah sai ga imamu ahlus sunna wal jama'a yayi maraba da shi ya rungume shi irin ya nuna wa mutane ba shi da matsala domin malami in har yana da awon sunna kuma yana karantar da sunna yana da mabiya sai ya zo yana irin runguman yan biri'a yana nuna kamar babu komai kaman yana tallata ainihin da'awan biri'a ne zuwa ga al'umma an fahimci wannan ayi to ya kamata mu yan salafiya mu yi koyi da imamu ahmad wajen kyaman biri'a da kyaman ma abota biri'a kada mu gayyato yan biri'a zuwa masallatanmu kada mu ba yan biri'a dama su zo suna yin nasiha a masallatanmu idan ko sun zo sun yi nasiha kada mu yi ƙasa a gwiwa mu fito fili mu yi musu raddi mu fito fili mu warware wannan abin kada mu zamanto masu mudahana ya zamanto dan bid'a ya faɗa abin da ya ga dama kan aqidan ahlus sunna sai a zo a sami wani yana da awon sunna kuma ya zo yana yaban shi yana ma nuna cewa ba shi da matsala a cikin aqidan shi kaga wannan ba karamin illa bane ga aqidan ahlus sunna wal jama'a ba masu irin wannan tabi'a sai yan ikhwan da masu yan ikwan babu ruwansu da akida su da ɗan ɗariƙa da ɗan shi'a da ɗan ƙalaƙato da waye duk abu ɗaya ne to irin wayannan za ka ga cewa ba sa yin raddi ga yan biri a dama to muna ganin kaman wayannan mutane masu gayyato ainihin doktorul iyas an gane ya zo ya yi lacca a masallatansu muna ganin wannan a fili ya fara bayyana mana suna da fahimta ne irin na ikwanul musulmi suna da fahimta na na ta'awunu bi mattafaqna alai wa ya'ziru ba'duna ala ba'din bi mattafaqna fi bi maktalafna fi to irin wa'annan ba sa kyama suna ganin a zo a hada kai a manta da bambance bambance kowa ya rike ra'ayin shi mai sukan hadisi mai miyagun aƙidu ya rike ra'ayin shi an gane shi ma mai da'awun sunna ya rike ra'ayin shi dan shi'a ya rike ra'ayin shi kowa ya rike ra'ayin shi wa iyaz billah khalid bin amma bin wa amma bin sai khalid bin sai kashe shi amirul kufa shine amirul kufa yawmi adha an gari Ranar eid layya ya kashe shi sana a arba wa ishirin eh, shekara ta ɗari da ishirin na hijira a nan ne ainihin ja'ad bin dirham amirar kufa shi ne ainihin gwamnan kufa shi ya kashe shi kuma ya kashe shi ne akan addini hmm. an kawo masa ƙara cewa ga ja'ad bin dirham yana yada aqidan zindiƙanci yana cewa Allah ta'ala bai yi magana da annabi Musa ba ƙarya ne duk wanda ya ce Allah ya yi magana da annabi Musa kafiri ne dan ya kamanta Allah da halitta Allah bai riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalil ba duk wanda ya faɗi wannan ya yi rizza to manya-manyan malaman wannan zamanin kamar yadda na ce magabatan mu ba sa yin ƙasa a gwiwa akan biri'a. wallahi da malaman wannan zamanin ne suna iya gayyato shi ya zo muhazara irin yadda dr bashir ya gayyato dr gumi an gane ya zo ya yaɗa miyagun aƙida a masallacin alkur'an to billahi lazi a wannan zamanin inda a ce ja'adu bin dirham yana nan za su iya gayyato shi ya zo ya yada wannan mummunan akida kuma ba za su mai rabbi ba ba za su nuna wa mutane ga illan shi ba kai bil hasali za su yi ta mai kyakkyawan yabo ne su mai kyakkyawan yabo su nuna babban malami ne yayi yi karatun addini yana da ainihin phd yana da kaza yana da kaza sai su tallata wa ainihin mabiyansu akidan shi an gane amma malaman tabi'ai na wannan zamanin shin sun nuna soyayya a gare shi suka nuna sun nuna mai kiyayya mai tsanani kai da kiyayya ma ya intaha sun kai karan shi wajen hukuma ko hukuma ta kira shi aka tambaye shi aka ce an kawo karanka an ce kana da aƙida kaza da kaza yake kwarai da gaske to muna so ka kare kanka shine aka kira shi aka nemi ya zo ya kare kanshi ga malamai nan zarata malamai na tabi'ai suka zauna da shi aka mai tambayoyi tambayoyi ya kasa ba da amsa ya kasa ba da amsa sarki ya ce mai to mun tambaye ta kasa ba da amsa malamai sun ma tambaya ta kasa ba da amsa to sai cewa malamai Allah ya saka muku da alheri kun gama aikin yanzu abin da ya rage shine namu shine yasa aka kama shi aka daure shi a kurkuku an gano wannan ko to yasa aka daure shi ranar idin layya yasa aka fito da shi bayan an fito da shi ya zo lokacin da ya kamata ya yanka rago ya ce wa jama'a ya ku jama'a kowa ya je yanka ragon shi Allah ya muku rahama ni zan yanka ja'ad bin dirham ni zan yanka shi saboda yayi da awan cewa Allah ta'ala bai rike annabi Musa a matsayin bai rike annabi Ibrahim a matsayin khalil ba kuma bai yi magana da annabi Musa gayan magana ba A gane ku ranar idi hijiran manzan Allah dubu 1000 a hijiran manzan Allah da da ashirin 124 amma jam bin safwan sai salam bin ahwal salam bin ahwal shi ya kashe shi a can garin azbuhan wajilin bin marwa an ce ya kashe shi a garin marwa wa amma bishir bin giyas amma bishir bin giyas ibn marisi na fa'akaza fi daulatin rashid wa fa'ukiza wato an kama shi a cikin daular harunan rashid ana kama shi wahina min ajalin maqatalati an wulakanta shi saboda maganar shi kun gane wannan ku an wulakanta shi saboda maganar shi saboda mummunan aqidar shi qad kaffarahu adadun min ulama adadi daga cikin malamai sun kafirta kaga irin wayannan su ne malaman da ake bukata Allah ya azurta mu da malamai masu kishin sunna wanda su din nan suna soyayya ne idan ka rike sunna suna kiyayya idan ka ci sunna ba malamai masu mudahana ba malaman da za su ringa yin sassauci ga biri'a, har ma mutane su dauka biri'an babu laifi a gare shi malaman da za su ga dan bid'a suna ganin shi su miƙe su ce ga ubanmu ga kakanmu ya ku jama'a ga mai ga babban malamin mu Allah ya masa rahama an gani to irin wayannan malamai masu mudahana masu sassauci ga biri'a. wanda a zamanin magabatan mu babu irin wa'annan malaman in kaga sun soka ka rike sunna ne in kaga sun kika wato ka ki sunna da sun suka rayu a wannan zamanin kana ganin za su yi ta gayyace gayyace malaman bid'a har ma suna musu yabo wallahi ba zai yiwu ba ka gane da yawa daga cikin malamai sun kafirta ainihin bishir al-marisi bishir bin giyas al-marisi da yawa daga cikin malaman sunna sun kafirta shi a zamanin shi min ajali ne min ajali bi min ajali bid'atihi saboda sa to fiye sana ya rasu shekara ta ɗari biyu da sha takwas hijiriya a lokacin ya rasu kuma kamar yadda na ce gwamnati a wannan zamanin idan ka ga sun kama malami sun hukunta shi suna hukunta shi ne akan addini bambanci tsakanin tsarin musulunci da tsarin demokurasi tsarin demokrasi duk lalacewanka a wajen addini idan mutanen gari ba su koka ba saboda ita gwamnatin demokradiyya ita abin da take so kawai a zauna lafiya idan ya zamanto mafi yawan mutanen gari ba su koka akan malami ba ko da zai zagi Allah ko da zai zagi manzan Allah ko da zai taka ƙur'ani, ko da zai zai ainihin soki hadisan manzan Allah babu abin da ya shafi gwamnatin demokradiyya in kaga ta ɗauki mataki talakawa ne suka ce yana da mummunan aƙida su ko ba wai dan aƙidan ba su ba ka son tashin hankali Da abin da zai sa wani mutum ya zo ya kawo tashin hankali a cikin al'umma za su ɗauki mataki a gare shi ba dan aƙidan shi ba a dan tashin hankalin da zai kawo shine na kawo misali jiya na ce muƙaddara cewa garin da muke ciki muƙaddara 'yan alaƙa su ma sun fi yawa to yan ɗalaƙato su ne mafi yawan da suka zaɓi shugaban da ya hau kan mulki idan ya zamanto an samu wani ɗan salafiya yana karantar da salafanci yan ɗalaƙato suka ce da wani yana karantar da hadisi yana so ya kawo fitina cikin al'umma to a tsarin demokaradiyya za a kama shi a ɗaure shi shi mai karantar da wannan hadisin me yasa saboda zai kawo tashin hankali a cikin al'umma kun gane wannan ko to wannan shine na'am walakin hadhihi al-aqida al-fasida lam tamut bi maqtali haula sai dai wannan aqida batacciya lam tamut mutu ba da kashe wayannan kashe wayannan manyan malamai bai sanya wannan aqida ta mutu ba bal intasharat bainan nas a a wannan aqida ta yaɗu tsakanin mutane saboda anna al-mu'tazila tabannatha wa da'at ilaiha saboda dalili mu'tazila sun kudurce wannan aqida kuma sun yi kira zuwa gare su yadda na gaba yadda na gabatar an qaddal amr ila tawdih al haqq wa nusrati eh faqtada al kenan fakta al amr sai al'amari ya janyo zuwa ga bayyanar da gaskiya da kuma taimakon gaskiya kun ji wannan al'amari ya janyo zuwa ga bayyanar da gaskiya da kuma taimakon gaskiya faƙayyadar lawa ulama a Salam sai Allah ta'ala sai hore mana Allah sai hore malaman Salam don tsoratar da mutane daga wannan aƙida kun ga abin da ya kamata a ringa yi kenan duk wani mummunan aqidan da ya bayyana kada a duba malamin da ke yada aqidan a ce malamin ai ai dan ai ainihin mahaifinmu ko kuma babban malamin mu dan shi ne to haka sai ai shiru akan aqidan shi na ba gani yanzu ka je kasar yarab kasar yarbawa akwai wani bawan Allah yana ganin a nan Lagos yaron Adam Ilori yana yada aqida na sukan hadisi yana yada akida na sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman garin na salafiya wallahi ba su kasa a guyo ba sun tsaya suna ta wurga mai ainihin ba mabamai na raddi wallahi tun yana iya magana yanzu sun ɗan raunana shi malamai in yayi magana su masu bayan bai da martani ba su da shi ba ba su ce ainihin babban malamin su azab ilori tun da dai ainihin dan shi ne a kyale shi ya abin da ya ga dama wallahi kaga irin rajin da suke masa abun gwanin ban sha'awa ku fahimci wannan aiki to amma kaga a garin Kano kuga irin rajin da aka yi ma Abdul ba to amma me yasa aka yawaita mai ɗan da dariƙa ne shi inda yana cikin da'ira na sunna ko baban shi ahli sunna ne da an gane shi Abdul Jabbar yan dariƙa ma sun gane su kansu ce ba za su ƙara yadda kama nasu ba sun ce saboda an ga cewa dan dariƙa ne sai yan ahli sunna suka taso gadan gadan wajen masarar amma da a ce dan ahli sunna ne yake da wannan mummunan akida ko dan ahli sunna baban shi shi din nan da yake da mummunan akida baban shi yana da daraja a cikin ahli sunna da arba bai asiri na fatan gani ahli sunna su ma suna da nasu abdul jabbar to amma bai sa aka jalar abdul jabbar dan ahli sunna saboda baban shi to amma shi me yasa ku shi kuma abin Jabbar na Kano me yasa ba kyale shi wata da babban malami ne ko dan tarika ne an bai wannan ai to wannan shine abin da ya faru wa iyaz billah wa bayan al-haq dalika da bayanin gaskiya a cikin wannan bayanin hukum fi man yaqulu bi khalqi al-Qur'an da kuma malaman sunna malaman salaf sun tsaya wajen bayanin hukunci na masu cewa Qur'ani halitta ne وكتبوا المعلفات والرسائل المشتملة على sai suka rubuta wallafa wallafe da rasail wanda suka kunshi dalilai من الكتاب والسنة دليلين الكتاب والسنة في الرد على من يدعو إلى ga wanda yake kira zuwa ga cewa Qur'ani halitta ne sun masa raddi sosai kenan malaman sunna ba sa kasa a gwiwa to me yasa masu da'awar sunna a wannan zamanin suke kasa a gwiwa wa fi hukumar islami suka yi bayani ma da hukuncin musulun kansa. Arradu alal jahamiya na Ibn Manda. Budu ba littafin Arradu alal jahamiya na Ibn Manda. Mun ciro daga littafin manhajin Imam Malik fi isbatar aqida. Sa'ud bin Abdulaziz Adda'adan. Adda'adan. Wa alaikum salam. Tizbiyanci ne gaskiya. Tsakani da Allah yi tizbiyanci ne. Tunda wannan mummunan aqidan da wannan bawan Allah ke yadawa inda dan dariƙa ne wallahi da sun mai raddi inda dan to ne da sun mai raddi ka duba yadda suke ma masu suka rujugu masu suka ba sa tsaya shi duk abin da ya kawo sai sun mai raddi to wannan bawan Allah yana faɗin abubuwa irin na masu suka ko ma fiye da na masu suka wani lokaci amma kuma ko da wasa ba sa mai raddi kai bil hasali ma suna ba shi wani irin girma na musamman suna bibiyan karatun zan rai me yasa suke bibiyar masu su kato kenan in nasu ne ba ina bibiyar karatun nasu in ba nasu ba sai su bibiyi karatun a to amma shi na kanan bai san labarin aƙidar shi ba dan an yi shuru shin mu wajen ba a yi shuru kan abu da gabar ba anan nan mun ma da gabar rabbi ai mafi yawan rabi a can suka yi yanzu da akwai social media babu aƙidan wani malamin da ba sani ba babu aƙidan wani malamin kuma sannan idan ma haka ne ai a gaban shi ya yaɗa mummunan aƙidan yana zaune shi ne da tariki a matsayin shi na malami da ya ga ya yaɗa aƙida mummunan aƙida a gaban shi ya tsaya ya rajin abin da ya sani mana a wajen a take a wajen sai ya zama to kwata-kwata bai taɓa kurakuran shi ba abin da ya yi kawai ya bar shi ma yake sani wanda ka saurari yaban za ka ɗauka malamin sunna ne ba shi da wani aiwani illa na wa alaikum salam shi ba shi bishir almarisi shi asalin shi musulmi ne shi iyayensa ma musulmi ne amma ya kwaso aƙida daga yahudu eh, kamar yanzu za ga wani malami ne musulmi ne kuma zai je karatu a ingila sai zai gamu da wani bature baturen nan ya karantar da shi wani abu na musulunci amma amurɗe to wannan shirya abin da ya faru kaga kaza ana zuwa ba a yi masters a yi digiri a yi masters a yi phd a ingila ko a germany ko a wasu garuruwa ko zaga wanda zai karantar da kai bai hude sai ga bai hude ya karantar da kai matsalawar hadi ƙwarai da gaske ba yahuda ya karantar da kai mutsalawar hadis بسم الله الرحمن الرحيم قال العلوسي في تفسير هذه الآية إمام العلوسي يا فتاة كم فسر وانا آية دين وفي هذه تنبيه على فضيلة الملك أتكون وانا آية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض da ba dan Allah yana tunkuɗe mutane sashi da sashi ba da duniya ta lalace an gani sai a lullufi gito a cikin wannan aya akwai faɗakarwa akan falalan mulki wa annahu laulahu mastakabbal amru al'alam cewa da ba dan mulki ba da al'amarin duniya bai tabbata ba li hada kila saboda haka aka ce addini wal mulk amani addini da mulki tagwaye ne kenan addini da mulki suna buƙatar juna addini da mulki tagwaye ne idan aka ɗauke ɗaya daga cikin su to ɗayan ma za a ɗauke shi idan an ɗauke ɗaya daga cikin su ɗayan ma za a yi mai za a ɗauke shi idan an ɗauke mulki za a ɗauke addini ta yaya idan an ɗauke mulki za a ɗauke addini duk garin da babu shugabanci mutane za su samu damar yin addini sannan kuma idan ya zamanto mutane in babu addini yaya mulkin zai kasance shi ma mulkin ba zai zauna kalau ba ba za a yi wa ainihin mulkin kariya ba misali na li'anna dina usun domin addini shine foundation shi kuma mulki shine mai tsaron wannan foundation din amma la usalahu fa mahdu duk abin da bai da foundation rusashe ne shi amma la harisa lahu fa da'i duk abin da bai da ainihin mai tsaro to wulakantacce ne tuzartacce روح المعاني ma'ani تفسيري نروح المعاني tafsiri na ruhul ma'ani na نعم وقد روى ابن أساكر في تاريخ دمشق حقيقة ابن أساكر يروي في تاريخ دمشق أشكال تاريخ دمشق ابن المبارك رحمه الله قال شيء ولله عبد الله بن مبارك الله يمسه رحمه يا شيء من استخف بالعلماء ذهبت آخرته duk mutumin da ya yi sakwa da al'amarin malamai ya wulakanta malamai to lahirar shi zai tafi an gane lahirar shi zai tozarta duk mutumin da ya zama baya ganin darajar malamai yana wulakanta su to lahirar shi zai tafi an gane wannan ko kafar umara me ake nufi da lahirar shi zai tafi idan ya zama to baka ganin darajar malamai to wane ne za ka rinka tambayar shi fatawa an gane da zarar baka ganin darajar malamai ba zai yi ka tambaye su fatawa ba da zaran malamin da kare na kake zagi din nan ga yana zaka ce malamin banza ne irin wayannan malaman ba a sauraron karatun su irin wayannan malamin kaza saka zaka ga mafi yawan mutane in suna zagi malamai babu ruwan su da malaman ba za su ƙara sauraron malaman ba to tun da dai mutum bai sauraron malamai wajen rayuwarsa to yaya zai kasance zai zama to jami'i saboda baya ganin mutuncin malamai balle ya tambaye su fatawa to idan mutum ya zama jahili kuwa lahirar ya yi mai lahirar ya lalace wani ta kafa bil umara duk mutumin da ya wulakanta shugabanni masu mulki zahabat duniyahu to duniyar shi za ta tafi idan ka wulakanta shugabanni zai zama to ba a ganin darajar shugabanni iya zama an da ganin darajar su za a iya zagin su akan mumbari za a iya zuwa ta ko'ina ana sukan su ana adawa da su daga nan sai a fara musu zanga-zanga daga nan sai a fara daukan makami daga nan sai a fara yaƙi in an fara yaƙi to duniya ya tafi dama zaman lafiya shi ne duniya in dai za a yi ta yaƙi to babu wanda zai ji daɗin zama a duniya masu da'awa ba za su ji daɗin zama a duniya ba inda dai za a yi ta zubar da jini an gani masu neman duniya 'yan kasuwa ma'aikata gwamnati 'yan kaza ba za su ji daɗi ba saboda ainihin babu zaman lafiya zaman lafiya shi ne sirri na ci gaban kowane irin al'amari ci gaban addini ci gaban duniya ya yiwuwa sai akwai zaman lafiya kuma zaman lafiya bai yiwuwa idan shugabanni ba su da mutunci a wajen al'umma wanda ko ya wulaƙanta ya yi sako-sako da 'yan uwa yanzu babu ruwan shi da 'yan uwansa to mutunci shi zai tafi shi yana wulaƙanta kowa yana ganin shi kaɗai ne mutum to zai zama to da mutuncin cikin al'umma bismillahir rahmanir rahim na'am sabi'an na bakwai anna sultan a'zamun nas ajran lalle shugaba shine mafi girman mutane ga lada in yi adalci shugaba shi ne mafi girman mutane da lada idan yi adalci idan yi zalunci ba idan shugaba ya wulakanci zai zama to wulakantacce a wajen Allah subhanahu wata'ala na'am Ibn bin Abdulsalam yana cewa a littafinsa قواعد الأحكام في مصالح الأنام سنة لتاف قواعد الأحكام في مصالح الأنام نعم وعلى الجملة يتي أدنقلي mai adalci daga cikin shugabanni da kuma mahukunta na mahukunta a azamu ajaran wato mai adalci daga cikin shugabanni da mahukunta sun fi girman lada fiye da dukkan talikai a gane masu mulki masu adalci sun fi girman lada fiye da dukkan wa talikai to idan na faɗi wannan da wani ba zai gane ba hmm. mai mulki iya zama to adali an gano wannan ko to ya fi girman lada fiye da kowa ya fi alƙali daraja ya fi ainihin limami ne limanci a masallaci lada a wajen Allah kuma ne? wato abin da ku fahimta a nan shi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai na rashidun masu mulki kuma su ne malamai kaga abubakar shi ne khalifa da farko kuma a wannan zamani ba mai ilimin sa shi mai mulki ne ko malami ne shi sannan zamanin umar babu mai iliminsa shi mai mulki ne kuma malami ba mai iliminsa ba mai tsoron allah shi haka zamanin usman haka zamanin aliyu bin na ziyar lawon anhu duk wayannan gaba daya sun hada ne tsakanin mulki da ilimi an gane wannan ko idan shugaba ya hada tsakanin mulki da ilimi to idan ya yi mulki zai yi adalci in yi adalci zai samu lada mai yawan gaske zai zama to babu wanda ya bi shi lada amma lokacin da aka fara samun bambantawa tsakanin mulki da ilimi an gane ko sai zama to shugaba mai mulki daban wanda ya fi ilimi daban to anan wajen za mu iya cewa mai mulki ya fi shugaba mai ya fi mai ilimi daraja ya yi mulki ya yi adalci amma abin da yake faruwa alƙalan da yake da su su ne suke zartar da hukunce-hukunce shi dai kawai da yana kan mulki alƙalan ne suke gudanar da fatawa da abin da ya kama da wannan a nan wajen ya samu lada mai yawa amma magana cewa ya fi kowa lada wannan bai kazo ba saboda shi din nan ya ɗauki wani ɓangare, ne ya kamata shugaba mai mulki ya haɗa tsakanin addini da duniya shi ne shugaba na addini shi ne shugaba na duniya zamanin manzo Allah shi ne shugaban addini shugaban duniya zamanin Abubakar haka zamanin Umar haka zamanin Usman haka zamanin su Muawiya dan Abi Sufyan haka zamanin su Umar dan Abdulaziz haka zamanin Haruna Rashid haka amma daga baya sai shugabanni suka shiga cikin harkar duniya suka shantake suka koma lalatattu da suka shantake suka lalace sai suna jin nauyin su jagoranci addini sai ya zama to da suke jin nauyin su jagoranci addini sai shugabanni suka zo suka ajiye harkar addini suka ba malamai su ko sai suka doki harkar duniya domin kada ya zama to shugaba yana rawa da yan mata a ce ya za malami yana rawa da yan mata kada shugaba a ga yana shan giya a ce ya za malami yana shan giya sai shugabannin sai suka ware malamai su rike addini su kuma shugabanni su rike mulki an bai wani to saboda haka na'am ko da waɗannan malamai ke neman shugabanci ko wannan tambaya cewa ko da waɗannan yasa malamai ke neman shugabanci eh in za su nemi shugabanci na musulunci na qur'ani da sunna ya dace ka hau kan mulki su a tsibar hukunci da qur'ani da sunna suna neman hukunci ne suna neman shugabanci ne na qur'ani da sunna ko suna neman hukunci ne na demokradiyya demokradiyya shin demokradiyya na bukatar su na'am a tsarin mulki na demokuraɗiyya yana buƙatar malaman su hau kan mulki su yi amfani da malantar su tambaya nake yi idan malami ya hau kan mulki a cikin tsarin demokuraɗiyya zai aiwatar da iliminsa zai karantar da mutane a gida yadda ya saba zai karantar da mutane ibada yadda ya saba zai yi raddi ga yan bid'a da mushrikai yadda ya saba to in ya hau yanzu ya ci gaba ne ko ya ci baya ya ci baya asali ci baya duk sanda malami ya hau mulki ya nemi mulki a tsarin demokaradiyya sai ya ajiye malantansa in ma ya zama ɗan daba ko ya zama fasiki in ma bai zama ɗan daba ba zai yi mu'amala da yan daba zai yi mu'amala da kafirai za a gayyace shi coci za a gayyace shi maulidi za a gayyace shi duk wuraren biriya kuma sai ya je na yau karuwai za su yi mu'amala da shi kuma dole ya ba su haɗin kai kuma dole ya cire daga cikin lalitan gwamnati ya ba su in za a yanzu misali garin kano yanzu duk sunan ka in ka je garin kano sai ka ware kudin mauli duk shekara akwai bogen na mauli a gwamnati yana nan a rubuce malaman dariƙa za su zo su amshi wannan bogen ɗin to kai kana faɗa da maulidi kuma kai ne kake musu bogen kake ba su eh? to shi kenan idan mutum ya hau kan mulki dole ne abin da yake wa'azi a kai nan gaba zai koma kan shi saboda haka a bar mulki ga masu mulki hmm. malami ya bar siyasa ga 'yan siyasa wa minan siyasa tulku siyasa idan har ya ce zai shiga cikin harkansu to zai zama kamar su an gane irin yadda yake zafi da yana karantar da mutane akida tauhidi mutane na ganewa to nan gaba za a daina gane tauhidi shi zai buge da hizmin musulun zai zai ta kwana kwana kan hizinin musulun an gane wannan ko? ijma'i ahalul islam da yanzu misali irin karantar wanda malamai suke yi su tsaya su gwangwaje kan aƙida idan ka idan ka zo kana neman gwamna sai ka zo kana gwangwajewa kan aƙida kuma kana neman gwamna yanzu ba akwai wani malami na sunna da yake neman gwamna ba shin malamin yanzu kuna ji yana wa'azi akan dari ba kyau shi a ba kyau yana raddi ga wasu yan bid'a bil hasali ma yana so yayi ribas ne hmm. yanzu ya koma yana kokari ya nuna carbi za a iya rike carbi ya kokari yana nuna cewa a daina yin raddi mai zafi ga juna a rinka sassauta wa juna da can hanku kai ke wajen raddi kama yanzu da yake na son siyasa yana ta sassauta aqidan shi saboda yana so ya sassauta in ya sassauta saboda yan bid'a ce wannan dan izala izala ne mai dan sauki sauki bai da zafin ra'ayi bari mu zabe shi su kuma yan dariƙa sun ce muna nan muna kallon ka ne kifi na kallon ka mai jar koma kifi na yana kallon ka ka gama kwanakwanan ka wallahi ba za mu zabe ka ba ka gama kwanakwanan ka ka daina wa'azi akan akan akida domin ka samu amsuwa wajen al'umma kaga malami malami mai da'awan suna ya koma ana shafa mishi kai ya koma wajen malamin dariƙa na shafa mai kai yana sa mai albarka shin lalacewa bai kai ta ba to me kawo haka shiga malamin siyasa eh da ijma'i ahlul islam da ijma'in ma abota musu wato ma'ana a shi limami adili shugaba adili an gane ko yana daga cikin mafi girman mutane wajen lada an gane da ijma'i ma abota musulunci لأنهم يقومون بجلب كل صالح domin yana tsayuwa da janyo duk wani abu mai amfani cikakke ta abin da ya san zai amfani al'umma zai yi kokari ya janyo shi cikakke wa daru da kuma tunkuɗe duk wani wani barna cikakke zamar al’imam bi jalabin masalih al'amma idan shugaba ya yi umarni da janyo ainihin maslaha ga mamme wa dar'ul mafasid al'amma da tun kuɗe ainihin barna ga mamme kana lahu ajrun bi hasbi ma da'a ilayhi min al-masalih zai samu lada gwargwadon abin da ya kira zuwa gare shi na maslaha al'amma wa zajara anhu min al kuma gwargwadon abin da ya tun kuɗe na barna nan walau kana zalika da kalmatin wahida koda da kalma ɗaya ne koda kalma ɗaya ya wurga domin kokarin tunkuɗe barna da janyo maslaha zai samu lada kuma za a ba shi lada a kanta na? za a ba shi lada gwargwadon abin da maslahan ke rataye da ita ko gwargwadon abin da barnan ke rataye da ita قال وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم يجي لا دا إمام الأعظم يا girma fiye بيد لا mai بفتوى amma kada a manta ba kada kada shugaban ya zama jahili ba shugaban ya zama babban malami ne amma ya ware wasu mutane masu fatawa a gani to shugabancin shi nan da yake yi da iliminsa to ya fi girma fiye da ladan mai fatawa ya fi girma fiye da ladan alkali shi ne bima na alkali domin abin da yake janyowa na maslaha kuma abin da yake tunkuɗewa na barna ya fi cika kuma ya fi karewa amma ya zama to shugaba ne shi amma madan duniya an gani yana yin hukunci gwargwado da hukunci amma kuma yana zuwa ya gayyato mawaka ya gayyato mawaka zuwa garin musulunci yaya shugaba ne gashi nan ya gayyato mawaka zuwa garin musulunci a zo a yi kiɗa a yi rawa ya gayyato yan kwallo kafirai zuwa garin musulunci a zo ai kaza a zo ai kaza shin wannan zai samu irin wannan ladan ba zai samu ba na وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه hakika حقيقة da ومسلم ya fitar daga abi huraira radiyallahu anhu yace nam sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli mutane bakwai Allah zai musu inuwa cikin inuwansa yawma la zilla illa zilli ranan da babu wata inuwa sai inuwansa al-imam al-adil al-hakim na farko sai fara ambatar al-imam al-adil shugaba mai adalci in shugaba ya zama to mai adalci ga talakawa to yana daga cikin mutane bakwai kai shine ma na farko hmm. mutane bakwai wanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwansa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din na'am qawaidul muslim wa alaikum salam tunda kowa na buƙatar gurin mu malamai misali a rayuwarsa ya malaman da su mamaci masu mulki don sa su akan hanya kowa na buƙatar malamai a wajen rayuwarsa gaba ɗaya masu mulki suna buƙatar malamai masu kuɗi suna buƙatar malamai talakawa suna buƙatar malamai kowa na buƙatar malami to tun da dai kowa na buƙatar malami ya ya malamai za su yi mu'amala da masu mulki mu'amalar malamai da masu mulki shine wato su gaya musu gaskiya su gaya wa masu mulki ku ji tsoron Allah su nuna wa masu mulki abin da yake daidai su tsoratar da masu mulki abin da ba daidai ba ne kada ya zama to malami ya zo ya mu'amalaci mai mulki ya zo yana maula a wajen masu mulki ya zama to alaƙa shi da masu mulki shine maula ya je yana roƙonsu ya je yana bambaɗanci a gari za ga wani malami ba ya samu ainihin opportunity ya samu dama da zai haɗu da shugaba duk sanda yake so ya haɗu da shugaba zai haɗu da shi amma ko ka san ya fitowa fili ya gaya ma shugaban kurakuran shi duk sanda malami ya samu alaƙa da shugaba to ya samu dama mai girma na gyara ma shugaban kurakuran shi to ashe kenan duk sanda malami ya samu ya samu yana zuwa wajen shugaba dole ne ya nuna ma shugaba abin da yake daidai dole ne ya tsoratar da shugaba Allah dole ya nuna wa shugaba cewa ya daina zaluntar talakawa mai matalakawa adalci ya nuna mai cewa lallai ga abubuwan da ake bukata a ƙasa ƙasa tana bukatar ilimi ingantacce ƙasa tana bukatar ainihin kiwon lafiya ingantacce ƙasa tana bukatar ruwa mai kyau ƙasa tana bukatar kaza to ya kamata shugaba ya gabatar da wannan ga al'ummarsa na'am ba ka shi ba ok yanzu ku zau ku can kenan yana ganin shugaban da yake haukan mulki ba shugaban shi bane kenan to kaga idan zai kuwa ya ɗauka shugaban da yake kan mulki ba shugaban shi bane idan shugaban ya bada mulki kare kada ya bi sannan kuma shiga siyasa ai da yawa daga cikin yan kwana suna siyasa haka ɗaya kenan sannan hadisin nan da muke yawan kama hujja da shi ya kunu ba a imma ai ya rusa wannan magana annabi ya ce za a samu shugabanni bayana la ya hata duna bi hudaya wala ya sannu da bi sunnati ba sa neman shari'a da shari'a ta ba sa koyi da ta shin shugabannin demokradiyya suna neman shari'a da shari'ar annabi suna koyi da sunnan annabi to amma ko manzon Allah me ya faɗa game da su ya ce isma wa asi lil amir wa in daraba zaharaka wa akaza malak ka ji ka yi biyayya ga shugaba wani shugaban wannan shugaban da la ya haka juna bi hudaya wala ya san nuna bi sunnati ka ji ka yi biyayya gare shi ko da ya kwace ma zuciya, ko da ya maka duka a bayanka kaga wannan hadisin ya fito fili ya nuna musulunci bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyanar da shugabanci tun daga zamanin manzo har zuwa yau sai da manzo Allah ya yi bayani shugabannin zamanin manzo da shugabannin ƙarshen zamani sai da musulunci ya yi bayani ko suna so su gaya mana manzo Allah bai yi bayani shugabannin ƙarshen zamani ba ne ko suna maganar Allah ya manta da shugabannin ƙarshen zamani cewa shugabannin ƙarshen zamani ba za su yi hukunci da littafin Allah ba an manta Ba ma ta rabuka na nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba ubangijinka shi kuna ganin ba a yi bayani dalla dalla game da shugabannin karshen zamani ba to menene ya sanya malaman sunna suka rubuta a cikin littattafan aqida yin haƙuri da zalunci shugabanni duk wani tsari wanda ba tsarin Allah ba zalunci ne shi tsarin demokradiya zalunci ne shi tsarin demokuraɗiyya tsari ne na jahiliya to kuma me yasa malaman salafiya suka yi tafsilat suka ce idan mutum karkashin ayan nan wa mallam ya hukun bima anzalallah fa ka humul kafirun suka ce idan shugaba yana kan mulki a cikin tsarin da ba na Allah ba idan yayi hukunci da tsarin da ba na Allah ba kuma ya kudirce abin a zuciyar shi ya yarda da tsarin kafiri ne shi idan mutum yayi hukunci da demokradiya ya yarda da demokradiya malaman salafiya sun ce kafiri ne shi in ya nuna demokaradiyya shine adalci demokaradiyya daidai yake da musulunci demokaradiyya ya fi musulunci kafiri ne shi amma idan mutum ya yi hukunci da tsarin demokaradiyya ko tsarin gurguzu ko kaza amma ya san tsarin musulunci shine yabi ya san tsarin demokarasi zalunci ne tsarin demokarasi jahiliya ne wannan mutum ba kafiri bane shi in ma ya zama fasiki ko ya zama azzalimi ko ya zama kaza ko ya zama kafirin kufurin tuna kufur to wannan tafsila da bai amfanin shi kaga tunda da dai har inda ya hukunci bi gairi ma anzalallah amma kuma ya san cewa tsarin ba na Allah bane tsarin Allah shine adalci wani tsarin zalunci ne wannan shugaba ya zama azzalimi to ya hukuncin biyayya ga shugaba azzalimi ya hukuncin malamai sun ga sun rubuta a littafin akida muna da gidan as ala jawril hukam ko a kenan ba dukkan shugabanni masu bin tsarin demokradiyya bane kafirai sai idan kafircin su ya bayyana to idan ya zama to ba dukkan su bane kafirai masu mulkin mu in musulmi ne amma suna hukunci da demokradiyya ya za mu mu'amalance su an gane wannan ai to kaga wannan shine ina fata na bada amsa kan wannan eh ko akwai sauran shubuwa kuma ah, ya da a eh. idan ya zama to wanda ba kamar irin kasanmu har ya zamanto wanda ba musulmi ba ya hau an gani in za mu iya cire shi ba ya halatta mu yadda mu mallake mu in za mu iya cire shi mu cire shi in ya fi karfin mu sai mu amfani da a masa masadatu ku ji tsoron Allah gwargwadon iyaka iyawun sai mu zamanto kamar yadda musulmi kamar yadda musulmi suke mu'amala in sun je Amerika in sun je Amerika ya suke yi kafin sun je ne sun ce suna biyayya da shugabancin amerika ne har sai sun bar garin ko ba sa yi suna yi to kaga shi kenan idan har shugaba zai yi mulki ya zamanto ba musulmi ba har ya zamanto lalacewa mu ya kai ya mallake mu in za mu iya cire shi mu cire shi in ba za mu iya cire shi ba sai an zubar da jini mai tsanani muna ganin abin zai janyo zubar da jini abin zai janyo barna to dama addinin musulunci an gina shi ne akan janyo maslaha da tunkuɗe barna to idan ya zama to barna zai faru mai girma wanda malamai suka duba malamai rasikuna fi ilmi suka duba suka ga bannan da zai biyo ba sai mu yi haƙuri a ci gaba da masa biyayya ba dan muna son shi ba sai saboda me saboda abin da zai biyo baya na barna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shine to duk da yadda za a yi ne a dai cire shi shugaban da bai halatta ya mallake mu shine da ake so a sani na'am na'am a kano Thank you. tambayar da yake malaman da suke shiga siyasa musamman ga kamar garin kano wanda ana yin bojar musamman saboda irin su takuta da irin su maulidi misali kuma gwamna dole ya bayar to idan aka samu wani malamin sunna sai ya zo ya nemi ya tsaya gwamna kuma ya wato suka nemi a bada maulid magana maulid a bada kuɗi to sai ki malam baka gani in ya hana akwai matsala to me yasa ya shiga ya san cewa in yaje zai rinka yin budget akan ai Allah ya ce wa ta'awalu alal birri wa taqwa la ta'awalu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah Ka ku taimaka ma juna akan zunubi da sabon Allah da ƙetare iyaka idan ya cire budget ya bayar aka yi mauli ko aka yi wani abu mara kyau ya taimaka wajen sabon Allah ya taimaka wajen bid'a kai ya zama shine ma babban mai yada bid'a dan da babu kuɗi ba za a yi maulidin ba to gwamnan ya zama to mai taimako ashe wa'azin da yake maulidi ba kyau ashe ce lokacin shi mai mulki maulidi na da kyau a wajen shi mara mulki ne zai yi ta wa'azi maulidi bai da kyau da ya hukan mulki zai daina wa'azi akan maulidi shi ma za a rinka yatan shi yana sanya albarka da maulidin shi akwai matsala ga malami ya shiga wannan wajen in dai malami zai shiga cikin wannan gwamna ko wani abu to lallai akwai abubuwa da yawa na sabon Allah da shirka wanda zai cire kuɗi ya bayar kuma a yi wani abu ma na bori ne yan bori bai isa ya zo ya ce musu bori ba kyau ba zai zo ya ce to alhamdulillah muna muna jin daɗi yanda ake yada al'adar Hausawa irin wa'annan al'adu wanda sun dan bace yanzu gashi an fara tayar da su ana motsawa Allah ya muku albarka zai cire biliyoyin kuɗi ya ba yan bori da saboda bori yana daga cikin al'ada na hausa na fil azabtin da to in bai bayar ba kuwa bori an sunanan na jiran shi ta tumu yan bori insha Allah tun da ba a yi da mutu za mu yi amfani da kori amma mu kada shi na'am na'am assalamu alaikum wa rahmatullah ah, ana tunatar da yan uwa magana tafsiri a ah, lokaci ya riga ya karatu yanzu bai wuce sati biyu uku ba ya rage da da haka yan uwa kuma har yanzu abin ya ɗan yi ƙasa saboda haka da Allah yan uwa ba da gudun ma sosai inda azumi ya zo gaban goshi kowa ya kokari da Allah ya ba da gudun ma yanda ya kamata mu sani wannan tafsiri kamar da aka daɗe yana bayani mu ne dai za mu fara ba da gudun gudunmawa kokarin mu sai Allah ya kawo mana wani wanda zai bada amma idan ba mu motsa ba ba mu ba da gudun ma yanda ya kamata ba ko babu wani mai kuɗi da zai zo kuma yana jiran kai za ka miƙa mai kuɗi zai miƙa ma kuɗi da kai kuma ai wani abu a mu za mu fara motsa mu motsa insha Allah ku da Allah ya kawo wanda kuma za su taimaka abin ya karata har a samu a gudanar da abin saboda haka da Allah ya kowa kowa ya kusa ya bada gudunmuwarsa mun san ayoyi na infaki mun san ayoyi na taimakon addini musamman wannan da'awa da ake yadawa da irin wannan bayanai masu tsada da malam yake yin a wannan majalisi bai kamata mu ta gurin shi a nan ba a yara ne yada abin ya ko ina mutane su fahimci menene suna su fahimci menene gidan salafiyya sai ga abubuwan suna tafiya da ya kamata saboda haka dan Allah ya huwa ba da gudunmawa Allah ya ba da gudunmawa